sashen Hausa na Amurka ke magana. Akan mita 49 ko kilo has dubu shida da dari da saba'in da kuma mita talatin ɗaya ko kilo has dubu tara da ɗari bakwai da sittin da biyar a gajeren zango. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu rediyo amfani, sarauniya, ninya, dalol FM da kuma Nomad FM. A ƙasar Ghana za a iya jin mu kai tsaye a Alfa Radio da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe uku da rabi na maraice a can gundumar kwalambiya. A yau talata 23 ga watan Disamban shekarar 2025 ni Rukayya Basha ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa za ku ji yadda hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta yi ram da wasu 'yan mata biyu da ke ƙoƙarin kai ƙwayar tramadol zuwa gidan gyara hali a jihar Kano. Ta tabbatar mana da cewa ita kanta tana amfani da kodin. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji yadda 'yan kasuwar ƙasar ke kokawa kan tsaikon da suke samu daga jami'an kwastam kan dakon kayan da manyan motoci ke yi. An tsare ne bisa za a yi wani bincike wanda ake kyauta tsammanin akwai wasu miyagun kayayyaki suna shigowa. A bangaren shirye-shiryen mu kuwa zan kawo muku shirin Gen Z, kana kuma mu karkare da labarin ta maula. amma duk sai kun sha labaran duniya tare da abokin aiki Ibrahim Alfa Ahmad. Jama'a Assalamu alaikum. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce gwamnatin shugaba Donald Trump bata gamsu da janyewar da aka ce kungiyar 'yan tawayen M23 mai samun goyon bayan ƙasar ruwan da ta yi daga wani muhimmin gari a yankin gabashin Congo ta Kinshasa ba. jami'in na amurka ya bayyana wannan ma kamfanin dillancin labaru na reuters a daidai lokacin da mazauna garin na uvira da ke bakin iyaka da kasar burundi suka ce an ba hammata iska yau talata a kusa da garin ƙungiyar m23 ta kwace garin uvira a ranar goma ga watan disamba kwanaki kaɗan a bayan da shugaba felix shisakedi na congo da shugaba paul kagame na rwanda suka rantaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a nan birnin washington tare da shugaba Donald Trump na Amurka. A bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce take-taken ruwan da a gabashin Congo sun keta yarjejeniyar zaman lafiyar. Ƙungiyar M23 ta alkawarin janyewa daga cikin garin. A yayin da akasarin mayakan M23 suka fice daga Ovira. Jami'in na Amurka ya ce har yanzu ba su gamsu cewa ƙungiyar ta janye baki ɗaya ba. yana mai cewa sun yi imani har yanzu mayakan kungiyar suna nan kewaye da garin wasu mazauna garin na ovira sun ce har yanzu akwai mayakan m23 a cikin garin waɗanda suka cire kayan soja suka sanya na 'yan sanda haka kuma a yau da safe an ji ƙararrakin harbe-harbe daga duwatsun da suke kallon wata unguwa mai suna kalundu a cikin garin Shugaba Faustin Ange Tuwadera na Jamhuriyar Afirka ta tsakiya zai nemi komawa kan kujerarsa a wa'adi na uku da ake gardama a kai a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar ranar Lahadi mai zuwa ƙasar bayan da ya shafe shekaru goma kan wannan kujera. Tuwadera mai shekaru 68 da haihuwa yana amfani da irin dabarun da aka gani daga wasu ƙasashen Afirka domin ƙara wa'adinsa akan mulki. mulki. inda ya jagoranci gudanar da ƙuri'a raba gardama domin kawar da tanadin wa'adi biyu da tsarin mulki ya tanadar mashugaban ƙasa. A shekarar 2018 ƙasar ta zama ta farko a yankin tsakiya da kuma yammacin Afirka wadda ta gayyato rundunar sojojin haya ta Wagner ta ƙasar Rasha. Daga bisani ƙasashen Mali da Burkina Faso da kuma Nijar sun bi sahunta. a shekarar 2022 gwamnatin tuwadera ta zama ta farko a nahiyar afirka kuma ta biyu a duk duniya wajen fara amincewa da yin amfani da kudaden crypto na bitcoin tuwadera wanda yake yakin neman zaɓe bisa tsaro da ya ce ya karfafa a ƙasar ya kuma yi alkawarin samar da kayayyakin bukatu kamar hanyoyi da layukan dogo na jiragen ƙasa. masu fashin baki sun ce to tuwadera ake kyautata zaton zai lashe wannan zaɓe labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na amurka ke magana a birnin washington dc wata wasiƙar imel daga cikin takardun da ma'aikatar shari'a ta amurka ta wallafa kamar yadda doka ta bukata ta nuna cewa shugaba donald trump ya yi balaguro sau da yawa a cikin jirgin attajirin nan da aka samu da abun fallasa na yin lalata da 'yan mata wato jeffrey epstein fiye da yadda ma aka zata tun farko wasikar da ke cikin takardun da ala tilas ma'aikatar ta wallafa su a yau talata wani mai gabatar da ƙararraki na jihar new york ya faɗa cikinta ranar bakwai ga watan janairun shekara ta 2020 cewa takardun bayanai sun nuna cewa trump ya yi balaguro a cikin jirgin saman epstein akalla sau takwas a shekarun 1990 daga cikin waɗannan tafiye-tafiye akwai guda hudu akalla wanda wata abokiyar epstein mai suna Ghislaine maxwell take ciki a yanzu haka dai ita maxwell tana zaman ɗaurin shekaru ashirin a gidan kurkuku bayan da aka same ta da laifin taimakawa attajirin epstein wajen samar masa da yara mata ƙanana yana lalata da su a cikin wani saƙon da ya rubuta a shafin na sada zumunci a shekarar da ta shige ta 2024 Trump ya ce Sam bai taɓa shiga cikin jirgin Jeffrey Epstein ba. Hare-haren makamai masu linzami da jiragen drone da ƙasar Rasha ta kai yau talata sun kashe mutane akalla uku cikin su da ƙaramin yaro ɗaya a Ukraine tare da haddasa ɗaukewar wutar lantarki a sassa da dama. Waɗannan hare-haren da ke zuwa a bayan wani sabon zagaye na tattaunawar neman kawo ƙarshen yakin na shekaru hudu sun fi lahani da cibiyoyin samar da wutar lantarki na yammacin ƙasar. kasar poland wadda ke makwabtaka da ukraine a yamma sai da ta tada jiragen saman yakinta a saboda hare-haren sun wakana dab da bakin iyakarta shugaba vladimir zelensky ya ce rasha ta kai hare-hare kan yankuna akalla sha uku na kasar rasha ta ce ta kai hare kan cibiyoyin samar da makamashi da na soji na ukraine ta kuma kama wasu ƙananan garuruwa guda biyu a bakin daga ba ji ta bakin ƙasar ukraine kan wannan ba kuma an san a baya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka ke magana kai tsaye daga birnin washington dc yanzu kuma sai taskar rahotanninmu Hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi wato NDLEA a Najeriya ta ce tana tsananta bincike akan 'yan matan nan guda biyu da aka damƙe yayin da suka yi yunkurin kai ƙwayar tramadol ga wasu mutane da ke tsare a gidan gyara hali a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da karin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. jami'an hukumar kula da gidan gyaran hali ne suka damƙe 'yan matan maryam ali 'yar shekara goma sha tara da hawa musa mai shekaru ashirin a yayin binciken masu ziyarar ɗauraru a gidan gyaran hali na goron dutse a birnin kano maryam ali da hawa musa sun ɓoye ƙwayoyin tramadol ne a cikin gurasa da sauran kayayyakin cimaka kamar yadda misbahu lawan kakakin hukumar kula da gyaran hali ta najeriya shiyar kano ke faɗi. alhamdulillah jami'an da kokari eh, gurin wato su eh, kuma suka tabbatar da cewar dama sun kawo ne domin su ba wayanda suke gidan eh, a aji wai su waɗannan 'yan mata guda biyu wurin namiji suka zo ko 'yan uwansu mata ne da ke tsare? To, a yadda binciken dai gurin namiji suka zo, a gurin ba ma mutum ɗaya bane mutum biyu ne suka zo gurin su suka kama su wannan kayan laifi. Kamar wannan ya nuna cewa kuna a cikin tsararin nan da kuke kula da su akwai masu ta'ammali da ababen sanya mayanin. To ai ka san daman kusan gidaje da gyaran hali gida ne wanda yake ajiye mutanen da suka kare dokar kasa musamman ma kuma muna ta'ammali da irin wa'annan wanda misali kamar suke suke sha da fatocin misali kamar irin wa'annan kwayoyi wanda akan kawo su irin wannan gida ajiye su wasu aka musu hukunci to lokacin da aka killace su ba sa samun irin wannan to kullum kullun yunkurin su shine da su cewar yaya za a yi su samu irin wannan kaya. yanzu haka dai hukumar ndlea mai yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta najeriya ta karɓi ragamar gudanar da binciken kwakwab akan waɗannan 'yan mata maryam ali da Hauwa musa a cewar sadiq mai gatari kakakin hukumar a nan Kano. A yanzu za a ci gaba da faɗaɗa bincike a kansu wanda kuma a ɗan binciken da muka fara faɗaɗawa ya tabbatar mana da ita wannan Maryam Ali wadda a faɗarta budurwar shi wannan wanda yake gidan gyaran hali ne kuma har ya kai kuɗin aure gidansu ta tabbatar mana da cewa ita kanta tana amfani da kodin wato maganin tari mai dauke da kodin tana amfani da rapanol tana amfani da tabar wiwi Su wannan shi yake nuna maka cewar alakar dama ga ta inda ta ginu kenan za mu ci gaba da faɗaɗa bincike don ganin mun gano tushen a wannan abu ya ce bayan kammala bincike hukumar za ta gurfanar da su gaban kuliya har ma misbahu lawan kakakin hukumar kula da gyaran hali ta najeriya a kano ya fayyace tanadin da doka ta ɗauka a kansu a dokar mu shine duk mutumin da ya kokarin shigar da kayan maye ko kuma wani kayan laifi a dokar mu ta kwarshen sabis ta ba da dama cewar za a kai shi kotu a daure shi misali shekara daya ko kuma ba shi zabin tare na miliyan daya haka zalika ko kuma hada masa guda biyu ɗauri, da tare duka gabaki da za a hada mutum Yunkurin waɗannan 'yan mata na shiga da kayan laifi gidajen da ake tsare da masu laifi da galibin su ba sa rasa nasaba ko alaƙa da kayan maye na ƙara fito da jan aikin da ke gaban gwamnati da hukumominta wajen yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da ababen sanya maye a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, Amurka ke magana daga Kano, Nigeria. Yawwa mu shaye-shaye. Yawan shaye-shaye na cutar da lafiya ne Mai shaye-shaye yakan fita a mutane Bar shaye-shaye don Allah bar shaye-shaye Toma 'Yan kasuwar Nijar da ke kawo kaya ta makwabciyar ƙasar Najeriya na kokawa kan tsekon da suka ce ana samu sakamakon bincike da jami'an kwastam suka buƙaci yi wato manyan motocin da ke dakon kayan 'yan kasuwar. wakilinmu ashiru alhaji muntari na dauke da karin bayani a wannan rahoton tun bayar da babban darakta na kwastam ko duwan ya buƙaci jami'ansa su tsananta bincike a kan iyakar ƙasar da makwabciya najeriya rahotanni suka ce an samu cinkoson manyan motoci masu jigilar kayayyakin 'yan kasuwa wato motocin kwamba batun da ya sa wasu 'yan kasuwar suka koka da wannan jinkiri duk da an fara samun daidaito tsakanin 'yan kasuwar da jami'an kwastam kim kamar yadda Buhari Habu wani 'yan kasuwar ya shaida. eh to gaskiya wannan an tsare ne bisa za a yi wani bincike wanda ake kyauta tsammanin akwai wasu miyagun kayayyaki suna shigowa ta wannan hanyar eh amma yanzu alhamdulillah yan kasuwa da masu gidajen kwamba duka sun yi tsaye an sami an samu sassaucin abin tsawon wannan kwanaki me haka ya jayo mu gaskiya yanzu wannan ba iya cewa babu wani abin da ya sauya amma he dai muna tausaya masu karamin karfi wani za a iya samu gaba ɗaya kuɗin shi ya aika kuma bashi kuma da wani kaya wanda wanda zai juya wuya eh sakamakon haka kafin kayan ya zo shi yana shiga matsi wannan kayan naku ya dauka man kawana nawa goma sha shida ne ko sha bakwai A bakin iyaka eh a bakin iyaka amma alhamdulillah mun ji ma motoci sun an saka su su ma kananan 'yan kasuwa da ke karɓar sari daga wajen masu gidajen su, sun ce batun ya shafe su ta bakin muhammad awwal eh kam a dole ne ai zai iya shahar ma wannan abu zai iya shahar kowa da kowa duk karamin dan kasuwa sun da dole ne karamin dan kasuwa sai ya je gurin babban dan kasuwa ya sayayya kenan an kai gurin sayan kaya kaya kara kuɗi a gurin dole babban dan kasuwa inda ya samu karin kudi ya kara ma kuɗi kai ma kama ka dole ka zo kara talaka kara al'umma ko da yake a cewar Aminu Waje shugaban 'yan kasuwa na jihar Agadas wannan ba abba ne da zai tayarwa da 'yan kasuwa hankali domin tilas ne gwamnati ta yi taka tsantsan wajen gudanar da bincike ta la'akari da halin da kasar ke ciki na matsalar tsaro kuma ma suna goyon bayan hakan idan ma gabata suka hanga su ga wannan abu zai kawo matsala a cikin ta yan kasa cikin ta rayuwar yan kasa to za su ɗaukar matakin da ya kamata a ɗauka don a kare lahiyar al'umma to karkashin wannan ne duk mota an ta taho daga bakin iyaka an ta fito wata kasa ya kama da Najeriya to a tsaya a bincika mota a tabbatar da abin da ke ciki kayan da ke ciki ba na illa ba ne ga tsaron lahiya in yaso sai mutane su mai da kayan su su yi karne su to da kayan su idisina son kin su inda suke so su kai kayan su auna auna su kai su auna ba awo aka ce ba ala cile su an sabke motocin kan ba an auna su a ce a kai mota in ta taho a sabke a diba a gani me ke ciki abin ne to idan aka duba aka ga kayan lahiyayyun kaya ne sai kuma da kayan halin da ake ciki yanzu kuna da labarin ko me ke wakana to a yanzu dai tunda matsayin mu na shugabannin yan kasuwa daga cikin shugabannin kan ba ma yau ma muna tare da wa'ansu ba wanda ya kawo mana kukan cewar sun samu wata damuwa tsakanin su da magabata amma muna jin tamma haka a mutane rimar haka ana gai kasuwa suke abinci ka. Eh, kayan su ganin aka yi haka ba ta gyara su menene gaskiyar al'amari e eh, ai ba abin san ran mutum guda daya a bata a halaka kasa baki daya ba zai yi wannan wannan su ma in akwai yan kaso da suka dauki wannan kudirin su ma ba su ma kansa adalci ba kuma ba su ma kasa adalci ba idan ka tabbata kana da gaskiya me zai hana me zai sa ka ji tsoron bincike rahotanni na baya-bayan nan ya nuna cunkoson manyan motocin ya rage a bakin iyakar kasar da najeriya sakamakon cimma daidaito tsakanin jami'an kwastam da 'yan kasuwar ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar To har wayo a jamhuriyar Nijar ɗin ƙasar ta ƙudiri aniyar rage yawan shinkafa da masara da alkamar da ke shiga ƙasar daga ƙasashen ƙetare da kaso hamsin kafin nan da shekarar bakwai Gwamnatin ta Nijar ta ce wannan wani mataki ne da ke hangen samarwa ƙasar cikakken 'yancin kai a fannin cimaka a daidai lokacin da take ƙoƙarin katse abin da ta kira raguwar igiyoyin mulkin mallaka da ake hasashe suna dabaibaye harkoki da dama a faɗin ƙasar. Wakilinmu Sulemu Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga jamhuriyar Nijar. hekta 21,200 ne gwamnatin ta nijar ta ce ta ƙudiri aniyar bajewa domin faɗaɗa ayyukan noman zamani ba idin hekta 10,000 da tuni aka riga aka ga tasirin da suka yi wajen samar da wadatar cimaka a ƙasar a cewar ministan noma da kiwo kanal muhammad alhaji usman a yanda yake jawabi a zauren majalisar wakilai ta rikon kwarya conseil consultatif de la refondation ta hanyar wannan tsari da ake sa ran shimfiɗawa a jimince kan hekta 39,700 ana hasashen girbe amfani sau biyu a kowace shekara in ji ministan wanda kuma ya kara da cewa abu ne da zai ba da damar samun akalla ton 481 na shinkafa daga nan zuwa shekarar 2027 lamarin da ka iya rage adadin shinkafar da ke shiga kasar daga waje har ma da masara da alkama. Bayanan ministan sun gamsar da 'yan majalisa kamar su Isa Adam domin a tasu fahimta zartar da kudirin gwamnatin zai samar da sassaucin rayuwa a wajen al'umma. Kan da ya bada bayani cayi kudaden da ake aiki da su cikin aljihun gwamnati ake fuddo su. Sauran kuma na Fondi kenan kudin talaka ne da shi ne ake aiki to aikin da ake yi kuma bancin nasu difa da eh, da magaran an yi su a nan tawasu ina ne duka an yi perimeter daban-daban inda za a yi noma na rani da na kafa duka ta fannin unaha ana nan ana duba kan da za a yi wasu sabbi aka yi sabbi wuraren nan can ma za a gani kan da za a yi a yi noman ranin a sama kuma ya ba da misali na kasama jihar da magaran an sama amfanin shinkafa sosai ci gaba ne galibin jama'ar nijar sun dogara kan noma da kiwo a matsayin hanyoyin samarwa kansu cimaka sai dai matsaloli masu nasaba da canjin yanayi na haifar da babban gibin amfani a kowace shekara idan aka kwatanta da abin da ake samu a baya abin da ke zama silar tsadar farashi a kasuwanni sabili kenan shugaban kungiyar kare hakkin masaya ta adede sai wadata mamman nuri ke yabawa da shirin da hukumomi suka bullo da shi. Yaranmu da suke zuwa kasashen waje ana koro su kullum ana shan wahala. Ko da wuri ne za a ba su su noma don ya so ƙarshen aikin. In lada ne za su bada, in diya ce za su bada, in kuma kuɗin haya ne za su bada. To sai ka ga yawace yawace ya rage, talauci ya rage, bukata na abinci ya rage. Tunda ita da mana ba ko ina ba ake samun shi. Allah sa a cimma gurin abin. da gaskiya wacce wacce ka tayi wata uwa duniya ka siyo abinci hal asiya ga kuɗin farashi ga kuɗin haraji ga sanan dai ga kuɗin suhuri. Dam dam da manyan madatsun ruwa ne ake shirin ginawa ƙari kan waɗanda ake da su a baya domin tabbatar da wadatar ruwan da za a yi amfani da shi a ayyukan da aka sa a gaba a ilahirin jihohi kamar yadda aka yi tanadin ƙwararrun ma'aikata da kayan aikin noman zamani a wani bangare na ayyukan da shugaban Nijar Janar Abdurrahman Chani ya yi alkawali a kundin manufofinsa da zai laƙume makudan miliyoyin sefa. Sule Mumuni Barma, GTA Hausa. Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ma sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirye-shiryen mu ne da ke zo muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu kuma lokaci ne da za ku gyara zama domin sauraron shirinmu na farko wato shirin janzi. Ai sauraro lafiya. alaikum masu sauraro bar kama da sake haduwa a wani sabon shiri na janzi shirin da ke kawo muku muhimman batutuwa da ke shafar rayuwar matasa da makomar duniya. A yau za mu tattauna kan wani muhimmin batu wato amfani da hasken rana wajen samar da wutar lantarki. Amma abin tambaya a nan ita ce, shin wannan ci gaba ba zai iya shafar rana ko tsarin halittarta a nan gaba ba kuwa? ku kasance tare da mu domin jin ra'ayoyin ku masu sauraronmu game da wannan batu da kuma bayani daga masana domin fahimtar gaskiyar lamarin. To madalla, saƙonmu na farko ya fito ne daga hannun Yusuf Mustapha Batsari ya ce, amfani da makamashin hasken rana ba zai cutar da rana ko tsarin halittarta ba. abin da muke amfani da shi ƙaramin kaso ne kwarai daga hasken da rana ke fitarwa kuma hasken ya riga ya bar rana ne solar panels ba sa shafar yadda rana ke samar da makamashi matsalar da ya kamata a kula da ita ita ce tasirin sola ga muhalli a doron ƙasa ba ga rana ba Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakori na jihar Katsinin Najeriya ya ce, Salamu alaikum GTA Hausa, wannan ba wani abu ba ne, duba da cewa hasken rana dai bai dusashe ba sai dai kuma ko a rika fitar da wani yanayi wanda zai iya shafar lafiyar bil'adama ku tashi lafiya. Amadu manaja Bauchi ina kake matso kusa ga sakon naka kamar yadda ka rubuto. Ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na GTA. A gaskiya amfani da hasken rana domin samar da makamashi ba ƙaramin alkhairi ba ne ga wannan duniya musamman ma ƙasashenmu na Afirka. Fatanmu shi ne Allah ya sa nan gaba ƙasashenmu na Afirka mu rinƙa samar da makamashi na wutar lantarki da kanmu domin ya fi sauƙi ga talakawa sannan kuma muna fatan jami'o'in ƙasashen Afirka da su tashi tsaye domin samar da makamashi mai inganci. Usman Bello Bunkari daga jihar Sokoton Najeriya ina kake ga sakon naka ya ce hakika akwai buƙatar masana su yi bincike game da wannan batu ganin cewa ko babu komai dai akwai lokacin da babu hasken rana idan kuma aka samu hakan to akwai matsala. mu na ƙarshe ya fito ne daga hannun Kinunu Sani Yunusari daga jihar Yoben Najeriya. ya ce hakika amfani da makamashin hasken rana domin samar da wutar lantarki da ƙasashen duniya ke yi babu wata matsala da zai haifar wa rana ko halittun Allah domin kuwa duk duniya babu wani abin da zai haifar wa halittun Allah wata matsala fatan mu shine Allah ya sa mu gama da duniya lafiya amin masu mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin janzi ne da ke zo muku daga sashen hausa na gta amurka ke magana bari mu dan numfasa kana muka dawo shirin namu zai dora. madalla yanzu kuma sai bayani daga masana domin fahimtar gaskiyar lamarin tatsar wato wutar lantarki daga hasken rana. Assalamu alaikum wa rahmatullah da farko dai suna na injiniya Bashir Musa ina aiki da kamfani mai dakon wutar lantarki a Najeriya wanda aka fi sani da suna Transmission Company of Nigeria TCN. malama ba Basha na ji tambaya da kika yi akan amfani da makamashin hasken rana domin samar da wutar lantarki. To a zahiri dai makamashin hasken rana yana ɗaya daga cikin tushen makamashi mai sabuntawa. Hakan yana nufin cewa da ikon Allah hasken rana ba abu bane wanda zai ƙare don haka don duniya ko mutane yanzu sun karkata wurin amfani da makamashin hasken rana domin samo wa kansu wutar lantarki ba zai haifa wa rana ko tsarin halittar rana wata matsala ba ana amfani ne dai da na'ura wadda take canja hasken ranar nan kai tsaye zuwa wutar lantarki da mutane yanzu suke amfani da shi wurin samawa kansu wutar lantarki a gidajensu da ofisinsu da kamfanin kansu. Ko akwai wato shawara da zaka ba al'umma ko in ce al'ummar Najeriya kan yadda za su yi amfani da wato hasken rana domin samar da wutar lantarki ta hanyar da ya dace ba tare da su kansu sun ja ma kansu matsala ko wani abu ba. Shawara da zan ba wa al'ummar Najeriya wurin amfani da makamashin hasken rana domin samar da wutar lantarki shine su nemi masana ba wai mutum akan kansa ba ya tashi ya ce shi zai kidaya abubuwan da yake bukata na samawa kansa wutar lantarki masana su za su zo su iya da abubuwan da mutum yake bukata za su duba kayan wuta da ke gidansa da yanayin yadda suke jan wuta a haka ne za su su zauna su lissafa komai da komai cikin ka'ida sannan su sa maka wannan uh, abu na solar system. To mun gode kwarai da gaske da kuka bamu lokacin ku wajen sauraron wannan shiri na janzi. Mun ji ra'ayoyi, mun ji bayanai, kuma mun ƙara fahimta kan amfani da makamashin hasken rana da kuma tasirinsa ga duniya. Ku ci gaba da bibiyar shirinmu domin ƙarin batutuwa masu ilmantarwa da ke shafar rayuwar matasa da makomar al'umma. Taku har kullum Rukayya Basha sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba. Ni Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato labarin wasanni tare da balaburanku a takaice. yau shirin mun dai sauka a kasar morocco ne inda ake fafatawa a gasar cin kofin nahiyar kasashen afirka a wasan da aka fafata a yau demokaradiyyar congo ta samu nasarar doke benin ne da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da kasar senegal ta lallasa botswana da kwallo uku da nema har yanzu dai muna can kasar morocco dangane da wannan wasa da ake fafatawa na cin kofin gasar kasashen afirka inda 'yan sanda suka kama mutum takwas wanda ake zargin su da sayar da tikitin shiga gasar cin kofin na afcon ba bisa ka'ida ba a wata rahoton kafafen yada labarai na kasar morocco world news ta wallafa cewa lamarin gasar cin kofin kwallon kafa da duniya na kasar qatar na shekara ta 2022 ya sake maimaita tarihi a lokacin gasar cin kofin kwallon kafa na kasashen afirka na 2025 afcon da ake gudanarwa a kasar morocco yayin da magoya baya ke samun tikitin wasan saboda hanyoyin sadarwa da ake sayar da su ba bisa ka'ida ba yan sanda a kasar morocco sun bude wani bincike na shari'a kan sayar da tikitin afcon ba bisa ka'ida ba a ƙarƙashin kulawar ofishin masu gabatar da ƙara na gwamnati hukumar sun ce ana zargin mutane takwas da hannu a cinikin tikitin wasan ba bisa ka'ida ba an bayyana lamarin bayan da sassan sa ido kan bayanai na 'yan sandan kasar suka gano rubuce-rubuce a shafukan sada zumunta da ke bayyana da tikitin sayarwar ta hanyar da ba a ba da izini ba bayan binciken fasaha da 'yan sandan suka gudanar sun samu gano waɗanda ake zargin sannan suka gudanar da ayyukan tsaro a birane da dama ciki har da rabat hukumar sun kuma tabbatar da cewa ana ci gaba da bincike don gano da kuma kama wasu mutane da ke da hannu a lamarin masoya da dama sun yi ta kai kawo a shafukan sada zumunta kwanan nan inda suke nuna korafinsu na rashin samun tikitin wasan inda mutane da yawa da suka saya tikitin ta yanar gizo a hukumance suka sake sayar da shi a bisa farashi mai tsada a kasuwar fage wasu suna sayar da tikitin da aka masa farashin dala sha biyar a mazaunin dala ɗari da hamsin inda suka ce farashin da aka yi ya wuce gona da iri wadda haka ya hana magoya baya da dama halartar bikin buɗe gasar wadda morocco ta yi da ƙasar comoros sakamakon haka dubban kujera a filin wasan da ke rabat sun kasance babu kowa masu amfani da shafukan sada zumunta da dama sun nuna kujeru sama da dubu goma a cikin dubu saba'in a wannan fili ba tare da kowa a kai ba daga ƙarshe magoya bayan ƙwallon ƙafa suna fatan hukumar za su gano mafita da za su ba su dama domin halartar wasan na gaba bala ɗahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a najeriya Masu mu da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kazalika za ku iya samun labarai da dumi su akan shafukanmu na sada zumunta na Facebook, X da Instagram ko kuma shafinmu na gtahausa.com. A madadin Ibrahim Alfa Ahmad da ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniya da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Rukaiya Basha ke cewa ku kwana lafiya daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Peace salam.